ga labaran Kannywood mai karantowa Sani SB naija A yau ne shugaban ƙasar Najeriya mejo General Muhammadu Buhari mai ritaya ya baiwa ƙungiyar Kannywood Naira miliyan hamsin domin su inganta su gyara harkar shirya fina-finan Hausa. yanzu da haka dai wannan kuɗi suna nan sankame a cikin aljihuna hanyar da ka biyo ka bi a rauniyar hanya ya ce in rarraba ma kowa in tabbatar da kowa ya samu kai da Allah rufe mana baki yaushe ka san kuɗi na tsara kuɗin zan raba shi kamar haka babban jarumi Ali Nuhu zai samu naira dubu hamsin. Baka isa wallahi. Sannan sai jarumi mai biye masa Adam A Zango za a bashi naira dubu ashirin. jarumi sadiq sani sadiq za a ba shi naira dubu goma ya kake irin wannan magana ne jarumi momo za a ba shi naira dubu biyar kwandala ba zan rage a cikin kuɗin nan ba sannan sai na baraska za a ba shi naira dubu ɗaya yaro ba mutum ba sai ya girma sai jarumi mai tashe abale za a ba shi naira ɗari biyar sannan sai na kalala shi ma zai samu naira ɗari da hamsin ƙarya kace ƙaramin ɗan lawa ha jarumi musa mai sana'a shi ma za a ba shi naira ɗari uku eh? a ta sha min kuɗi na eh, jarumi rikadawa shi ma za a ba shi naira dubu biyar na lillahi wa inna sai masu shirya shirin komedi ya ce a bisu da naira ɗari uku uku da hamsin hamsin ranka daɗe kukan daɗi nake da munna ƙara murna da ya rage cikin naira miliyan hamsin ya ce in yi haƙuri in yi maneji da su in lallaba in sanya su a cikin akawun ina in ci gaba da kashewa kaɗan kaɗan. wai kai me ya same ka ne wani irin hauka da yake damun ka wannan mutumin ku da shi ku taba mana subscribe sannan ku danna karrawa haka zalika ku san bada mana like ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka